so na samarwa zuciya muradinta gashi na samu haka zuciya ya kan kulliyatawa ina fatan mai ta yi maka kyau kwaye ko kin yi kyau ai ba namijin da zai ga wannan ƙayatacce kwalliyar taki ki ya baba ya kake ji dangane da ni da kai gashi daga nesa ke a cikin ɗakin nan kowace kofa ta cikin ɗakin na a take ba abin da nake ji dangane da hakan kawai dai ina ji a jikina ne cewa gaskiya mijinki ya yi dacen mata ko in ce amini na abokina ya yi dacen kyakkyawan mata kamar ki ni ma ina fatan cewa in na tashi aure Allah ya sa in samu wadda ta kai kwatankwacin kyanki da halayyarki idan na ce ina so ka mallaka min kanka ya saka ji ranka ban gane me yake nufi ba Na dade ina jin kishirwa har na tsawon shekara ɗaya. Yau ga ruwan sanyi na a ni Ina so ka bani kanka just for one hour. Subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke faruwa me ke damun ka? Ban gane me yake nufi bane. Wace alama ka gana nuna maka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Kin san me ke faɗa kuwa? ki fa amini na ne. Ni kuma matar aminin ka ce. shi yasa hakan bai dace ba gare mu dan Allah ki daina wannan tunanin ki wannan wurinka ne ke bai dace ba ko wuri wurina gaba ɗaya wajajen mu bai dace ba Allah sarki ni kaɗai cikin gidan nan kamar marainiya kamar bani a kowa anya ba wannan bace damar da zan samu in kira abdul ya zo in bayyana masa abin da ke cikin zuciyata wannan ita ce damar da za ta zo min ta ƙarshe a nawa tunanin saboda kowa baya gidan nan kowa ya fita ya bar gidan nan idan har na bari wannan ranar ta wuce na haƙiƙa na yi babban kuskure wanda zan zo in yi da na sani gara ma duk abin da zai faru ya faru kuma abdul ɗan ba sai ban matsala ba kai ina ba sai ban matsala ba ya dubi mace kamata ya ce ban mishi ba abu ne ai mai wahala amma bari in jarba kiran shi na san me zan mishi ya zamo mini yau abin tsana sanadin abdul ne ba Umi ce matar Habib. e dan Allah ka zo gidan nan wallahi bera ne ya shigo cikin ɗakina na rasa yadda zan yi kuma shi ya fita ba na son in kirawo shi tun da yana ofis. No, Husna ba ta nan, kasan ta tafi makaranta, to yau ba za ta dawo ba sai 6. don Allah ka taimaka ka zo saboda ina son in shiga ɗakin ina haƙurce ne wallahi. Assalamu alaikum. Kai na kin kisa yake? Yana cikin ɗaki na ne shi sai. Ce. To kuma babu kowa ne a gidan da ne? Eh, eh babu kowa gidan. To ba ko a waɗaka ne? Eh cikin waɗaka na. Kuma na shiga waɗaka. In ka shiga menene ina ce da kai da su duka 'yan gida ne. In je ki mun gaba. Ka tuma. Mm-hmm. Haba Abdul. Har yanzu baka san ina son ka ba. Har yanzu baka san dakon soyayya da na dade ina yi kanka ba. Abin sha'awar ka tana bibiyan jinin jikina ne ka daure ka bani ko da awa ɗaya ne. Subhanallahi ummi kin san me yake faɗa ko ummi ya kamata ki fahimci irin tasirin amintaka mu na da mijinki. Mm, sanadin so ki taɓan zuciya. Mm-hmm. Hello? Wallahi gani a ƙofar gidanku dan Allah ka ku. ya zamo mini yau abin tsana sanadin so sanadin hajiya baka ne da Allah dattafa ka wai ma ba ya operation din ba wallahi an riga an yi aikin mar me mara lafiyar ta samu sauki to lafiya ke neman shi lafiya lau wallahi kawai dai na kamu da son takka ne kuma na ga tsakaninku kuna wata mu'amala mai ƙarfi shi ne ni tambaya har Allah ya kawo ni kofar gida. To akwai wani sako ne da za ga yamma? Wallahi ba wannan Allah ya jarabce ni da sanin kuma ina masa magana sai na da ni ne sai a hankali shi haka yake wani mutum ne mai magana da straight forward ya maka ki da ba dai soyayya ba dai soyayya ce na sai da zan mai magana to ni ba soyayya nake masa kawai ta kan layi ko ta kan titi a'a ina son sa ne da aure aure aure wallahi ina wannan magana gaskiya ne to ko in kira shi ne sai in mai bayani

ya yanzu ba ma wannan bane a gaban shi Hello Hajiya kina jina? Ina jin ka. Wannan kin dai yadda yake sai dai a yi hakuri kawai. Damuwa ta yau na samarwa zuciya. Muradin shi na samu haka zuciya ta kulli yaumin ta na kwalla sannadin so ah, sannadin ummi dan girman Allah ki tausaya mu ummi kin fa mun asiri dan girman Allah dan Allah dan annabi in samu in fita daga cikin dakin nan ummi eh wallahi tallahi in wannan abin ya faru na rantse da Allah za ki rusa amintakan mu dan Allah ummi ki yi hakuri ki kyale ni ko kaɗan wannan abin da zamu ba zai shafi amintakar ku ba hasali ma hasasa amintakar ku zai yi da kai da shi dan Allah kar ka bani kunya Abdul daga ni sai kai ne cikin gidan nan anya ko ummi kina cikin hankalinki ni fa gai nake kamar ba ke bace wallahi tallahi ummi ni ce da kaina ina cikin hayyacina kamar yadda kake cikin hayyacinka ina jin wani abu sosai a zuciyata dangane da kai sanadin so gabatar muku da ayyadattun magungunan gargajiya wato islamic chemist ah, ina gabatar muku da maganin basir shawara sanyi atini wadda za ka ga a shi sanyi ya kasu kala-kala ne akwai sanyi na ƙashi wanda za ka ji ka duka sun mutu sannan kuma akwai sanyin mara wanda za ka dinga jin ƙaiƙayi a gaban ka kuma wani ban ruwa yana fito ma a gaba sannan kuma akwai sanyi wanda yake kankantar da gaba za ka gaban ka ya koma ɗan ƙarami wanda ba ka iya gamsar da matarka akwai infection na mata sanyi wanda za ka ga gaban mace yana fito da ban ruwa yana ƙuraje sannan kuma har yana mahana haihuwa muna gabatar muku da ingantattun magungunan karfin maza sosai da wanda ba sa iya gamsar da iyalinsu akwai gwarzon namijin haraji insha Allah sannan kuma muna da jan gwarzo sannan kuma muna da sultan akwai arijal akwai ak-49 sannan akwai number one plus wato na ɗaya kenan sannan kuma akwai a macin da za ka gabata da ni'ima gaba ɗaya wato gaba ɗaya wajen a bushe yake to shi ma akwai haɗin da muke na musamman na maganin da da wata insha Allah sannan ko muna gabatar muku da maganin hips da na breast wadda za a ga ta sun kwanta insha Allah su ma duk gasu nan muna da su kala kala nau'i nau'i daban-daban don gasu nan ko da ko ba a Najeriya kake ba ko a nigeria kake ko a Libya ko a Saudiya ko dai a wace ƙasa kake insha Allah akwai hanyar da muke bi muna waibin din magani na gode sosai sannan kuma shagon yana nan a kasuwar bacci randa bawon alfurkan islamic chemist nan opposite standing ibtc bank din nan insha allahu muna marama da ku da kowa da kowa da mai siyan daidai kai har ma da mai sari muna marama sosai ni ne na ku babula umari na rantse da Allah wata lan sai in ji kamar in gudu in bar garin nan na rantse ma da Allah hanya ba kyau kan me a bari kawai kai bari fa in gaya ma ni da akwai wanda zan samu ka gane ya ansa jinginan digiri dina da zan baki haɗa mu wasu ɗan kuɗaɗe aure zai. Ege komare. Wa kana nufi kai ma digirin nan ta ishe ka? Tunci ake yi. Ni fa akwai ranar da na ji wani yunwa da rana a gida da na ji kamar ɗauko digirin nan in kwaɗa in ci. Lallai. digiri To an gama kashe kuɗi an je an yi karatu an zo an zauna ba aiki. Sifin ya koɗe. wanda shi ma ya koɗe yanzu kana kallo da ƙyar na samu wannan cikin kayan babanmu da ya mutu ya bagado. はい那今天的这个诱惑，我们什么来了？ na rantse da Allah ai tun daga nesa na hango wanki kawai na gano wallahi ke kalar shawarma ce Allah ina ga miki kin ga wannan bakin na ke samu shawarma shege baki eh, eh. kwamaran ina farantin ka faranti kuma na kai kama da masu talla ne shi yasa ni ne ne kama ba matsala don dai kawai zuciya ta ɗan ji kai a kanki ne amma ba ban da zai mu wannan magana daga mai kafa to yanzu dai a gurguje ba wannan bane ya kawo ni amma ta na ne in gaya miki ni ɗinan ke gani ina matuƙar marar kana ƙarasa magana sai na zuba mashi shege bakin kwamaran tsami kurin sai tsami ma yake is it funny no it's not funny is it funny no it's not funny wai kiji ka zaga